Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin hudu ga watan Maris a shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 19 da 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a birnin kuma kuma za a same mu ne a alfa radio. jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma kiri ne tare da sarfilo hashim gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne sun kai hari kuma suka kashe sojojin najeriya a abonima da ke karamin hukumar koko toro a jihar rivers a yau litinin kuma babbar kotun tarayya da ke kano ta zartar da hukuncin soki dan takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar pdp injiniya abba kabir a birnin tarayya kuma uwar jam'iyyar pdp ce ta gudanar da taron wato masu ruwa da tsaki na inda dan takaranta a zaben shugaban kasa atiku abubakar ya jaddada aniyar jam'iyyar ta kai hukumar zaɓe da ma jam'iyyar apc zuwa kotu akan kalubalantar zaben akan hakan ne kuma za mu baku dama ku kira mu ku bada ra'ayinku akan yadda kuke ganin makomar jam'iyyar pdp a wannan dambarwar siyasar lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma dauke da labaran wasanni amma sai bayan shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi da hashin gumel. Yau litinin an saki fitaccen dan jaridan nan mai suna Mahmud Abu Zaid bayan kwashe shekaru biyar a gidan yari. Zaid wanda aka fi sani da Shokan ya ce zai ci gaba da yin aikin jarida duk wani tsauraran matakan da aka saka masa lokacin da za a sake shi. shon. da zai kasance wato karkashin kulawar 'yan sanda har tsawon shekaru biyar masu zuwa inda aka buƙace shi da ya mika kansa ga 'yan sanda a kullum kuma an haramta masa sarrafa kuɗaɗe ko kadarorin da ya mallaka a cikin shekaru biyar ɗin. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ciki har da Amnesty International da ƙungiyar kare 'yan jarida sun yi maraba da sakin Zayed amma sun yi Allah wadai da tsauraran matakan da aka saka masa. Shokan na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da aka kama bayan harin da jami'an tsaron Masar suka kai wa wasu sansanonin ƙungiyar Brotherhood a watan Agustan shekara ta dubu goma sha uku 'yan watanni bayan da sojoji suka kori shugaban ƙasa muhammad Morsi bayan kwashe watanni ana zanga-zangar ƙin jininsa. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ta Amurka sun kaddamar da wasu bincike a yau Litinin akan kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump da kasuwancinsa da kwamitin kula da shirin miƙa masa mulki. Sai kuma duba yiwuwar ko shugaban ƙasar ya yi wa shari'a karan tsaye a lokacin da ake bincike a kansa. kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya aika wa mutane 81 da kamfanonin da ke da alaka da trump wasiƙu yana buƙatar wasu takardu kan wasu batutuwa da suka wato suka faru kuma suke alaka da shugaban ƙasar amurka na 45 kan ƙarin mayar da hankali kan zargin katsa London, kwamitin ya ce yana duba yiwuwar aikata rashawa da yin amfani da mukami ta hanyar da bata dace ba da gwamnatin trump ta kwashe shekaru biyu tana yi shugaba trump ya daɗe yana musanta cewa akwai wata alaƙa ta shafi kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar rasha da kuma lokacin da yake kan mulki fadar white house ta ce lauyoyinta da wasu jami'anta za su duba bukatun na kwamitin shari'ar su kuma amsa cikin lokaci to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madugun in adawar da amurka ke dauka a matsayin shugaban rikon kwariya juan guaido ya isa filin saukar jiragen caracas a yau litinin yayin da ake fara zanga-zangar nuna goyon bayansa guaido ya sanar da zuwansa ne ta kafa twitter yana faɗa magoya bayansa cewa ya sauka lafiya har ma ya wuce jami'an shige da ficen ƙasarsa da yake ƙauna gabanin dawowarsa daga ziyarar ƙawayen ƙasashen latin amurka da ya yi guaido ya yi kira ga 'yan kasar venezuela da su haɗa a duk biranen kasar domin nuna goyon bayan su gare shi jiya lahadi guaido ya bar garin salinas a jirgin kasar bayan da ya gana da shugaban kasar ecuador lenin moreno guaido wanda ya ce yana tsammanin za a iya kama shi lokacin da ya shiga kasar mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton ya faɗi yau litinin cewa kowace irin barazana ga lafiyar guaido a yayin dawowarsa amurka da sauran kasashen duniya za su mayar da martani mai karfin gaske daga ƙarshe shugaban sashen kuɗi na babban kamfanin china huawei ya shigar da ƙaran gwamnatin ƙasar kanada da hukumar da ke kula da iyakokinta da kuma hukumar 'yan sandan ƙasar kan keta haƙƙin bil'adama karan da aka shigar na cewa an tsare meng wazo ya ga shugaban kamfanin huawei na tsawon sa'o'i ana mata tambayoyi kafin a shaida mata cewar an kama ta ne kuma ana tana da damar tambayar wato tuntuɓar lauyoyinta kafin ta amsa kowace irin tambaya an dai kama meng ne bayan da amurka ta bukata yayin da take canza jirgi a birnin vancouver a watan disamba amurka na neman ta ne kan laifukan da ke da nasaba takunkumin da amurka ta kakabawa wa kasar iran lauyan meng dai ya ce ba ta aika wani laifi ba ranar juma'a ne ma'aikatar shari'a ta kanada ta ce meng za ta bayyana gaban kotun bankuba a ranar laraba domin shirya ranar da za a saurari batun miƙa ta azuwa amurka ƙasar china ta sha kira ga kanada da ta saki meng amma kana ta yin hakan tana mai cewa wannan batu ne na shari'a ba na siyasa ba yanzu haka dai an yi wa meng ɗaurin talala a kanada. labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla jami'an tsaro a karamin hukumar akoko toro ta jihar rivers sun fara gudanar da bincike akan kisar wasu sojojin najeriya guda uku da wasu 'yan bindiga suka yi a kan aikinsu na samar da tsaro a yankin ga abubakar lamiji sakwato daga da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun bindige wasu sojojin najeriya guda uku a garin abonima karamar hukumar akukutoro da ke jihar ribas 'yan bindigar dai da rahotanni suka nunar cewar suna sanye ne da kayayyakin sojojin najeriya kan babura sun fito ne daga wata maboya inda suka riske tawagar sojojin najeriya kuma nan take suka buɗe musu wuta inda suka bakunci lafira tare da jikkata wasu da dama da dama dai garin na abonima an taɓa kashe wasu sojojin najeriya guda biyu daga cikinsu har da wani mai mukamin laftanar kanal a baya-bayan nan wato kamin zaben shugaban ƙasa kuma maganar da ake a yanzu jama'a da dama na wannan garin na ta ruguguwar yin ƙaura ta dole domin gudun abin da ka iya faruwa na dangane da ramuwar gayya daga rundunar sojan najeriya wani ɗan garin na abonima da na tattauna da shi ta wayar salula ya ce James James Summers Oh, it was alleged that um, three soldiers were killed in Abonima in um, Akukuturu local government area here in. Yana cewa ne akalla sojoji guda uku ne aka bindige kuma a halin yanzu mutane na ta barin garin na Abonima saboda fargabar abin da ka iya faruwa. A gaskiya a yanzu akwai zaman ɗarɗar. Some persons are leaving the communities. The tension is very very high. Na yi ƙoƙarin tuntuɓar mai magana da yawon rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Operation reshin delta sef major ibrahim abdullahi kan halin da ake ciki kuma ya nuna min cewar har kawo lokacin aikewa da wannan rahoto suna kokarin tantance bayanai eh, tabbas a ma a kuturu akwai abin da ya faru da ya danganci jami'an mu. da muka girki a wajen saboda tsaron rayukan jama'a da kuma kayayyakin ayyukan mai a yankin amma a yanzu haka yadda muke ciki muna kan tattara bayanai tukuna da idan allah in muka gama tattara bayanan mu muka hakikanci abin da ya faru za mu shaida muku jama'a su sani. Yawa to kamar wannan al'amari bai rasa nasaba watakila da baya bayan nan yadda jami'an sojojin Najeriya suka yi diren mikiya a wannan garin bisa zarge-zargen mutanen garin da ake da mallakar makamai. Eh maganar eh, diren mikiya ba mu da wani bayani cewa mun yi wani diren mikiya kan wannan gari. Dama muna da jami'ai da muka girki a wajen so duk abin da ya faru a wajen mun da jami'an mu a wajen. To kamar mutanen garin da muryar Amurka ta tattauna da su kamar suna cewa suna cikin fargaba ci gaba da zaman jami'an ku can? Duk wanda ya san yana da gaskiya ba dan ta'adda bane shi ba dan bindiga bane shi ba shi da wani abin da zai tsorace mu a kai. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To madalla a Lamido Abubakar yanzu kuma bar mu shiga fagen siyasa. a yau litinin ne babbar kotun tarayya da ke kano ta zartar da hukuncin soke ɗan takarar gwamna a karkashin inuwar jam'iyyar pdp injiniya abba kabir ɗaya a cikin waɗanda suka nemi jam'iyyar ta tsayar da su ɗan takarar gwamna alhaji ibrahim ali shine kaiwa kotu ƙara yana ƙalubalanta sahihancin hanyar da aka bi wajen tsayar da injiniya abubakar ɗan takarar pdp a kano Dr. Nasiru Adamu lauya ne mai zaman kansa a Kano ya mana fashin baki akan wannan batu ga hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim kwali. tun da yake akwai wanda ya ce an zalunce shi to ko tana da iko zancen a ce wai yanzu lokaci ya yi kure ko kure wannan duk bai taso ba ruwan kotu da wannan a ra'ayina kotu tana da iko ta soke amma ni ina shakka ma idan tana da iko ta bada wannan damar a je cikin awa 24 a yi domin kaga kotun koli a 2017 watan bakwai kes da ya taso na apc da wani honorable karfi abinda take cewa idan kotuna amin eh, jam'iyyu suna ganin za su dinka yin ganganci suna yin wato zabancin gida yadda suke so to ba zai hana kuma kotu ta taka musu birki ba na a cikin wannan kesin kotu take cewa ita bata ga inda doka ta bawa inec kwana ɗaya ta kara wani ba ko ta bude ba da dama in ba misali dama ta janyewa ba misali ko mutuwa ko kamancin su to ma'ana ita pdp misali su suka yi kansu ganganci da suka ki su yi zaɓe daidai da tsarin mulkin su da kuma wato sharɗoɗi na dokokin zaben cikin gida saboda haka ni a ra'ayina kotun ma bai ma kamata su ce su yi ba tunda ta suke su kenan ya kamata tafi gaba daya wato uh, kana ganin kai kamata a ce tun da kotu ta gamsu cewa ba su bi ka'ida ba wajen yin zaben nan ko kuma ma ba su zaben ba to a tafi haka kenan ba tare da ba da wani zabi ba ai abin da kotu take cewa a ah, idan kotun koli ta fi magana ba shine karshe ba karar lau abin da kotun koli ta ce shine bari ma abin da ke cewa bari in maimaita kaina in ji su bari mu maimaita kanmu lokaci da da wato jam'iyyu za su ringa yin ganganci su yi abin da suka ga dama a cikin zaben cikin gida ya riga ya wuce saboda haka idan suka yi kansu ganganci suka yi su ka'ida ja abin da sami su suka jawo saboda haka ko su samu dan takara ko su samu takara wannan ruwan PDP ita ta jawo kanta akan ce mutum yana da iko da hurumi na ya ɗaukaka ƙara jami'ar PDP yanzu a jihar Kano tana da ikon daga ɗaukaka ƙara la'akari da cewa zaben nan saura yan kwanaki kalilan a kwarai da gaske damar ƙara dama ce ta wato ɗaukaka ƙara dama ce ta tsarin mulki kowane ɗan ƙasa damar idan ko ta yake hukunci ya ɗaukar ƙara. To da Dr. Nasiru Adamu lauya a Kano a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali. To uwar jam'iyyar PDP ta jaddada aniyarta ta kai hukumar INEC da ma jam'iyyar APC mai mulki zuwa kotu. kuma ta bayyana hakan ne a wurin wani taronta na masu ruwa da tsaki a yau a abuja ga rahoton da nasiru adamu el hikaya ya aiko mana babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp ta ce ta kammala shirye-shiryen tafiya kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban najeriya da muhammadu buhari na apc ya lashe A taro na musamman na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a Abuja, PDP ta ce matukar aka kida kuri yadda ya dace za ta yi wa APC zarra. Electoral fraud perpetrated by the Buhari administration this past Saturday cannot produce a government of the people for the simple Wannan na faruwa ne daidai lokacin da dan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar ke cewa bayan da za a yi gwamnatin da Buhari ke mulki ta jagoranci zaben da zai samar da gwamnati mai adalci. haka na atiku ya zargi gwamnatin da saka magoya bayansa a gaba biyo bayan bincike da gayyatar daraktansa na kuɗi abdullahi babalele da hukumar efcc ta yi yanzu dai za a jira ga yadda shari'a za ta fara daga karama zuwa kotun koli kamar yadda aka saba yanzu a tina shugaba buhari bai amince da dukkan zabukan da aka sanar da pdp ta lashe ba daga 2003 zuwa 2011 nasiru adamu ya hikaya murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka Nasiru Adamu waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu karfe uku ne da minti 44 na rana kenan a nan washington kuma mun kai gabar da zamu baku dama ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda kuke ganin makomar jam'iyyar pdp a wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a najeriya lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu buɗe layinmu sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. daga cikin Lagos kuma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da farko mun samu kira daga jigawa wane ne a jigawa? Dan litinin suminti ne da halittu sunan kwano da kalmar goro garin jihar jigawa tare da Najeriya. To dan litinin duniya na ka. Ito eh, ayi abin da saka turai a tiku sun riga sun riga sun ita fili ta riga ta ruguje. duk wani kama-kama suke yi na burin da ba zai kai su ba shi yasa duk wani kama-kama da suke yi suke so sai sun tabbatar cewar so sai sun yi murɗiya a shari'a ba murɗiya suke a zaɓe ba suna murɗiya yanzu ma so suke sun ƙara murɗiya kuma Allah ba zai ba su nasara ba mun gode kwarai da gaske to mun gode kwarai da gaske muna da kira daga jihar Nija wane ne a Nija Ibrahim Ibrahim magayaci ne daga Salga to malam ibrahim duniya na sarin ka eh, ina magana ne akan dabarun siyasan nan da ake magana kai hmm. domin wannan yana nuna mugun darasi ne ga sauran yara da ke tasowa hmm. yana da kyau ne a ce su da kansu don samun ci gaban kasa rashin haka shi zai na koma baya a najeriya kuma Allah kiyaye amin sun ba mai mun gode kwarai da gaske eh, malam Ibrahim magayaki bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri wane ne daga Maiduguri to ina jin ba mu samu wani daga maiduguri ba bari mu je jihar yobe wane ne a yobe suna na ya lawan ina kira daga nan garin gasa muwa kuma hukumar jakusko ta jihar yobe to ya lawan bismillah wato na ra'ayina ni ita jam'iyyar pdp wanzami ne wanda baya son yarfa sun manta da abin da suka yi mana a shekarun da suka wuce sha shida da suna mulki shugaba buhari ya je kotu ya je kotu ya je kotu bai ci nasara ba to su ma insha Allah wahalar banda za su yi haka za su je kotu haka za su dawo cikin yadda Allah ba za su yi nasara ba jam'iyyar pdp har yau matanadi Allah ya sa a taki lafiya. Amin bari mu je jihar Kano wani ne daga jihar Kano. yawa alibako ne alibako haɗe da kano to muna saurin ka alibako ina son ɗan tsokaci ne akan zancen da pdp suka yi akan cewa wai an kawo su sojoji bakin abin nan wurin akwati a da sauransu sun manta lokacin da jonathan yake mulki lokacin da yake mulki shi fara fitowa da soja wurin zaɓe sun manta wannan a huta lafiya albako hadeja daga kano to mun gode da wannan takaitaccen wato ra'ayi da ka kawo bari mu je jihar maraki a jamhuriyar niger wane ne a maraki wane ne daga maraki to da alaman malamin na maraki layinsa um, mun samu matsala da layinsa wato muna son mu ji ra'ayinku ne menene makomar jam'iyyar pdp wadda a halin yanzu take fuskantar ko kuma take niyyar zuwa kotu ainihin uwar jam'iyyar ke ma ga ainihin dan takararta daga kano an dakatar da shi bari mu je wane ne akan layi abubakar ne abubakar daga ina daga mawuri da kebbi state to bismillah malam abu muna saurin ka ina jin ra'ayina Kana ji ko? Eh muna saurin ka. Hmm. abu na nan? To bari mu je eh, Kano, wane ne a Kano? Na mai magana ji Musa mai da kofar ruwan bai daga nan garin Kano. To ma Rabiu duniya saurin ka. Na shawar da nake ba mai girma a ciko Abubakar ita ce lalle ya kamata wannan kara ya janye domin abin da ya sa ya gaza hamo buhari a ƙuri'u shi ne saboda huridin da ya furta cewar zai sai da kadauri damar su yan kuda abin da ya sa suka damfala mai ƙura na ganin zai samu musu da yanci da wanda yan arewa za su gaza su kuma yan arewa sun ci zaɓa su saboda na ganin zai samu musu matsala wanda ma ya ƙura da zuwa kotu domin zaɓe ne na gaskiya shi buhari al'umma ne take son sa kuma ya yi dace da suna shi yasa yake da daraja kafa da rayuwarsa kullum yana cikin nasara. To mun gode a uh, man rabiu daga Kano bari mu je jihar Fatakwal. Wane ne a Fatakwal? na Alhaji Adamu Shifirin. To muna sanar ka. Hmm. To wato shi ne um, a teku aka ce ai a wuri na gaba ke ganin jirgin ruwa. Hmm. To inda ya ci a mazaɓar da ya zaɓe to duk inda ya ce ma ya ci ba mamaki to amma ka manta a fadar shugaban kasa shugaban kasa bai ci zaɓe a wurin ba ai to ai amma dai a mazaɓar shi ta daura ya ci ko eh haka ne to amma shi a tiku inda ya botin ya ci ko ko wasu ne suka san shi waɗanda ke zaune da su ba su san shi ba ko ko wata ne suka san shi a matsayin shi na mutumin kirki daga nesa wato eh, eh, makwabtan shi ba su san shi cewa mutumin kirki ba ne saboda haka a tigo kamata ya yi hakuri kuma shi da kanshi ya san cewa talakan najeriya ba sa yi da hmm. saboda haka ya rungumi kaddara to mun gode kwarai da gaske yawa to bari mu je mu sake koma jihar neja wane ne a neja ne gode a kimba to muna sarin ka to wai ni abin da ma yake bani mamaki su yan pdp nan ma waye zaɓe su ma dai tukun ah. duk wanda ka gaji ma musu ƙuri'a ainihin ba ainihin kuɗi suka shi na matattar zuciya ne a ah, malam kaya malam malam ka yakuri malam ka yakuri malam ka ba za mu yadda da irin waɗannan kalamai ba ba za mu yadda da irin waɗannan kalamai ka ce wanda ya zaɓi pdp mai mataccen zuciya ba daidai ba ne ka yi amfani da irin wannan kalmar Ah, to bari mu dauki kira daga jihar katsina wani ne daga katsina da allah idan kun kira ku dan tsabtace bai abin nan kalaman da za ku yi mana hmm. ok sani guda ne to malam sani muna sarin ka wato ina ganin shi wannan mai fafitikan da ya kotu bai kamata ba yana musulmi ba da nuna wata kaddara ba wanda allah ya tsora mashi ne ya haƙuri da wasu al'amura kamata ya yi haƙuri nuna shi cikakken musulunci ne Wato amma musulunci ya yarda da zuwa kotu ai idan baka samu yadda kake so ba musulunci ma ya yarda da haka yawwa sai a sai yi hakuri ko kuma gaskiya ba ya kosa da mulki ko mulki tun da Allah ya bashi bai hakuri mu kasan mu ta zauna lafiya saboda Allah to mun gode mun gode kwarai da gaske ma sani daga jihar katsina mun kuma gode da duk wadanda kuka samu dama kuka kira mu gobe ma rana ce za mu buɗe layin mu salamu alaikum yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon ko a wannan shiri na labaran wasanni wannan litinin nan da minti ɗaya ko fiye da haka za mu baku labarin wani mummunan lamari da ya faru a kanan dabu ta Najeriya inda wani magoyan bayan kungiyar kwallon kafa ta Madrid ya kashe wani abokin sa da ke goyon bayan Barcelona bayan da gardama ta kauce a tsakanin su. to amma kafin sannan ya kamata mu gaya muku cewa najeriya za ta yi wasanta na ƙarshe na neman shiga gasar cin kofin kalubalenka na afirka na bana wato na nations cup a wannan shekara wanda za ta yi wannan wasan na ƙarshe da ƙasar seychelles sannan kuma da wani wasa na sada zumunci da za ta yi da misira duk a cikin wannan watan duk za ta yi wannan wasannin ba da kyaftin ɗinta ba michael obi wanda kocin najeriya ya cire shi daga cikin wannan wasanni din duk da kuma tabbacin da shi kocin ya daɗe yana bayarwa cewa za a yi wannan wasannin da mikel shi dai mikel obi dan shekaru 31 rabon shi ma da ya bugawa najeriya kwallo tun bara lokacin da ya yi jagorancin kwallon da najeriya ta yi a gasar cin kofin duniya da aka yi a rasha haka shi ma kalici yana ko na leicester city a can ingila wanda yake fama da kokarin ya miƙe abin yana gagara ba shi a cikin sunan waɗanda za su buga a najeriya a wannan wasa ɗin musamman da yake shi rabon shi da ya ci wa najeriya ko ma club din da yake buga a kwallo tun watan satumban da ya wuce najeriya da yau da ta taba cin kofin na kalubalen ka na nations cup a shekarar 2013 tuni ta riga ta samu shiga cikin wanda za su je gasar cin kofin na bana a can misira din bayan da ta kasa zuwa wannan wasan a shekarun 2015 da kuma 2017 To yanzu bari mu kai ku kanan dabo domin ku je wani lamari mummuna da ya faru a can inda wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Madrid ya kashe wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bayan da waɗannan kungiyoyin guda biyu suka kammala wasa. Daga can kana mun tambayi Muhammadu Salisu Rabi'u ya ga mana abin da ya faru. Al'amarin ya faru ne a unguwar Yakace a Yakace sabuwar unguwa inda wato cece-cece ya tsakanin Mustapha wanda aka fi sani da mato da kuma Salihu. Wato shi Mustapha shi ne ɗan ƙungiyar kallon kafa ta Madrid a ta Barcelona. Kuma Salihu shi ne ɗan ƙungiyar kallon kafa ta Madrid wanda su aka ci a wasan Barcelona ta ci Madrid shi ko ba ko ɗaya. Wannan ya fi dawo cece ku ce to suna cikin facen baki kawai sai shi Salihu ya ɗauko ya daɓa wa Mustapha wanda aka fi sani da mato a jiki. wanda kuma kafin a kai shi asibiti Allah ya mawa rasuwa shi kuma hmm, yanzu haka wanda dan ƙungiyar kallon kafa ta madarin ne yana hannun jami'an tsaro domin gabatar da shi a kotu domin taimaka abin da yi kuma abin mamaki ma shi salihu shekarun ta sha bakwai wanda ya kashe mustapha ya hau da shekara wannan shi ne abin da ya faru wannan ba shine karo na farko da akan samu irin wannan tana faruwa a tsakanin masu masifar shawar kwallon kafa na kasashen turai ba a najeriya aiko wannan ba shi ne na farko ba amma dai gaskiya a mun fito wannan abin a kudancin najeriya a dai jihar kano wannan shi ne na farko da aka kisa ana rigingimu amma dai da suka kai kisa ba sai wannan karan to da lato mun gode kwarai Allah kiyaye gaba mun gode Muhammadu Salisu Rabiu kenan a Kano to juma'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasan da wannan litinin sai watan Allah ya kai mu mun buku lafiya daga Washington to madalla yanzu kuma ga Sarfilu ya sake dawowa da labarai a takaice a takaice baba yau litinin an saki fitaccen dan jaridan masar din na mahmud abu zaid bayan kwashe shekaru biyar a gidan yari zaid wanda aka fi sani da shokan ya ce zai ci gaba da yin aikin jarida duk wadda tsoron matakan da aka saka masa lokacin da za a sake shi shan dai zai kasance karkashin kulawar 'yan sanda har tsawon shekaru biyar masu zuwa inda aka buƙace shi da ya miƙa kansa ga 'yan sanda a kullum kuma an haramta masa sarrafa kuɗaɗe ko kadarorin da ya mallaka a cikin shekaru biyar ɗin. 'Yan jam'iyyar Democrats a Majalisar Wakilai ta Amurka sun kaddamar da wasu bincike yau Litinin akan kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump da kasuwancinsa da kuma kwamitin kula da shirin miƙa masa mulki. Sai kuma duba yiwuwar ko shugaban ƙasar ya yi wa shari'a karan tsaye lokacin da ake bincike a kansa. Kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai ya aika wa mutane 81 da kamfanoni da ke alaka da Trump wasiƙu yana buƙatar wasu takardu kan wasu batutuwa da suka faru kuma suke da alaƙa da shugaban ƙasar amurka na 45 kan ƙarin mayar da hankali kan zargin katsalandan kwamitin ya ce yana duba yiwuwar aikata rashawa da yin amfani da mukami ta hanyar da ba ta dace ba da gwamnatin trump ta kwashe shekaru biyu tana yi madugun in adawar da amurka ke dauka a matsayin shugaban riƙon kwariya juan guaido ya isa filin saukar jiragen caracas a yau litinin yayin da ake fara zanga-zanga nuna goyon bayansa guaido ya sanar da zuwansa ne ta kafar twitter inda yana faɗa magoya bayansa cewa ya sauka lafiya har ma ya wuce jami'an shige da fice na ƙasarsa da yake ƙauna To duka kuma duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen wato shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu za su shigo muku da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wacce ta shirya ta bada umarnin Julie Gresham da mu na wannan dare Mr. David Baba ko Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwanan lafiya Allah babu alkhairi na nasa amin suma amin. Salamu alaikum.